biyu da shida miladiya har yanzu dan ba manta wanda cikin kitabul hajji yau تقديم الرمي والنهر والحلق والإفاضة بعضها على بعض هكذا وأنكم يشير درسنا أربعين دقاء شكرا وأن اللي تافي من البركة عمدة الأحكام باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض babin da yake magana dangane da hukuncin gabatar da jifa da yanka da aski da ɗawafin ifada sashin akan sashi me hukunci na mutumin da ya gabatar da wani abu akan wani abu cikin al'amuran da na farko aka fi so ka yi kafin na biyu sai ka ɗauko na biyu ka yi shi kafin na farko domin waɗannan al'amura guda hudu da malam ya bayani jifa da kuma annahar shi ne soke dabba ko yanka ta ga wadda ake yankawa da kuma alhalk aske kai gaba ɗaya ko saisaye da kuma al'ifada da wafin ifada waɗannan sune ne wa yawmin nahari ayyukan da ake yi a ranar babbar sallah ga wanda ya je aikin haji to kuma ka'ida ana yin sa ne ala hadha tartib za a yi su bisa ga wannan tsari a jerance abu na farko da ake yi a ranar jifa na jamratul aqaba za a je ta da tsakon kwani guda bakwai abu na biyu yanka ko soke dabba sanin ku ne cewa raƙumi sukansa ake ba yankawa ake ba da tumaki da awaki yanka su ake ba sokewa ake ba shanu ne aka ba da zaɓi ko ka soke yadda ake soke raƙumi ko ka yanka yadda ake yanka awaki da tumaki ciki duk wanda kai yayi sai dai da an ce annahar to ana nufin suka din to ana nufin suka ga abin da sukansa ake da mashi kamar raƙumi kenan amma wannan bai hana kuma ka ba da ma'anan azzabu ba shine yanka ga abin da shi kuma yanka shi ake yi da haka abu na farko da ake a wannan rana a wannan rana jifa na jambatul ba sannan kuma abu na biyu shine yanka ko suka sannan kuma abu na uku aski ko fesaye sannan kuma abu na hudu tawaful ifada tawafin da shine rukuni cikin rukunan aikin haji haka ake son ka fara yi wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan yadda muka jeranta su to menene hukuncin ka idan da aka tashi bayan ka kwana a muzdalifa ka zo mina madadin ka je ka fara jifa na jama'a aqaba sai ka je kai aski kaga ka jinkirtar da wani abu ka gabatar da wani abu madadin ka fara jifa na jama'a aqaba sai ka je ka yanka dabbar ka da ka yanka dabba sai kai aski madadin dukkan waɗannan kana shigowa mina sai kawai ka mota sai ka wuce maka ka je kai tawaful ibada sannan da ka dawo ka zo ka yanka sannan ka aski sannan ka yi jifa na zamrutar aka ba a karshe bayan ko ita ake fara yi da farko menene hukuncin ka idan ka hakan aikin hajjin ya yi ko bai yi ba shi ne hukuncin zai bayyana babu hukumi ta kadimin rami wal nahri wal halki wal ifadati ba'daha ala ba'd al hadith al 40 ba'd al hadisi na arba'in. bayan biyu ma'ana hadisi na biyu da arba'in an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waqafa ala waqafa fi hajjati al-wada'i فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج wannan hadisi an karɓo shi daga ahadul abadila ɗaya daga cikin abdullahi guda hudu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abdullahi bin amr bin al-as kenan akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan mas'ud akwai abdullahi ibn uh, ibn amr ibn al-as duk waɗannan abdullahi abdullahi ne yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa waqafa fi hajjatil wada'i ya tsaya a ranan da aka yi aikin haji ya tsaya a ranar da aka yi aikin hajjin bankwana wato a ranar sallah din faja'alu yas'alunaku sai sahabbai suka yi ta tambayarsa, dangane da kowa abin da yayi ko yake son yayi menene abin da suka yi na daidai ya dace da sunna menene abin da suka yi na kure faqala rajulun sai wani mutum yace da annabi lam ash'ur an an Ban ban ankara ba. lafazin lam ash'ur ash'ur shine al-ilm Allah ne ku idan aka ce yash'uru bi ma'ana ya'lamu yana daukar wannan ma'anan sannan kuma ash'ur shine jin wani abu ta daya daga cikin kafofi guda biyar duk abinda ka ji sautin sa sha'arta bihi kenan da abin da ka taba ka ji taushi ko kaushinsa to shi ma sha'arta bihi kenan da abin da ka hango shi ka gane launin safari ko baki ko ja sha'arta bihi kenan da abin da ka ɗanɗana ka ji zaki ko ɗaci ko hamami to shi ma sha'arta bihi kenan haka duk abin da ka sansane shi sai ka ji kanshi ko wari to shi ma sha'arta bihi kenan a shi'ur kenan abin da ake iya zai ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar to kuma ta waɗannan kafofin ma ana samun ilimi domin da abin da ka ganshi da ido za ka iya ba da bayanin sifarsa dogo ne gajere ne fari ne ko baki ne ya zama ilimi kenan shi yasa suke fassara a shi'ur da al'ilmu din kenan an gane ko ubangiji yace yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma wa ma yash'uruna ba su sani ba cewa kansu suke yaudara ba su da shu'uri ba sa ji a jika cewa kansu suke yaudara da aka nan gudun da ya ce lam ashur ban fahimta ba ban gano ba ban gano menai ba fa halaktu qabla an ba sai kawai na gana je yi aski tun kafin in yanka wanda ga kaida me ya kamata ya fara yi yanka sannan aski to me laifi na ya manzon Allah aikin hajjin nawa yi ko bai yi ba qala sai manzon Allah ce izba wala haraj zai ka yanka dabbar ka babu komai a kanka wa qala wani kuma yazo ce lam ash'ur fa nahartu qabla an armi ni ko ba an ba kawai sai na gana je na soke raƙumi na tun kafin in fara jifa wanda kamata in fara jifa sannan batun sukar raƙumi ya zo menene laifina sai manzo Allah ce irmi wala haraj zai kai jifan ka yanzu babu laifi Abdullahi yace famasu su ila yau mai izin a wannan rana ba a taɓa tambayar wani abu ba a wannan yini an sai in kuddima dangane da wani abin da aka gabatar wanda ya kamata ya zanto a ƙarshe amma sai aka gabato da shi wala ukhira ko wani abin da aka jinkirtas wanda ya kamata a fara shi a farko amma sai mutum ya kai shi ƙarshe ba ɗaya daga cikin wannan da aka tambaye shi illa qala ce mun ji annabi ya ce if'al wala haraj je ka aikata komai babu komai a kanka je ka aikata ba komai a kanka ashe wannan sai ya nuna mana jeranta waɗannan ababai ka fara jifa na jaratul akaba sannan yanka sannan aski sannan tawaful ifada jeranta su a haka wajibi ne ko mustahabi mustahabi idan mutum ya bar mustahabi ya yi laifi bai laifi ba shi yasa manzo Allah ce if'al wala haraj babu wani laifi a kanka duk da cewa waɗansu malamai sun zafafa sun ce idan mutum ya kaddama ma haƙƙuhu takhir to abin da zai je yi shine sai ya yanka to wai hujjar su suka ce da manzon Allah ce la haraj suka ce yana nufin baka da zunubi amma bai ce babu yanka akan ka ba amma wannan magana sai doguwa la haraj tara nan ala haraj ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim malamin ya ce ma yi min alhadis abinda za a koya cikin wannan hadisi farko wuquful alimi fi ayyamil manasik ashe ya halatta malami ya tsaya a rana daga cikin ranakun aikin haji ya tsaya a inda za a ganshi ko ya zauna a cikin tantinsa a rubuta ofishin fatawa ko shin kana da tambaya zo nan ya halatta malami ya tsaya a ɗaya daga cikin kwanaki na aikin haji da ifta'in nas dan ya rinka yawa mutane fatawa wa irshadihim fi amri hajjihim ya shiryar da su cikin lamarin aikin hajjin su saboda mai manzan Allah ya fito ya tsaya kawai yana jiran waye zai zo ya tambaya ashe kenan wanda yake a madadin manzan Allah shine malami na sunna malamin da ya karanci alkur'ani ya karanci hadisi sannan yana da abin da ake kira fiqhul manasik ya karanci ayyukan aikin hajji ya san su yadda suke yana da guzuri mai tsoka a ciki to babu laifi ya fito ya tsaya inda yake tsammanin mutane in sun gan shi za su tambaye shi yin hakan ya dace mun koyi wannan cikin wannan hadisi na biyu jawazu taqdimi kullin min ar-rami wan nahri wal halqi aw at-taqsir ya halatta ka gabatar da kowanne ka ga dama cikin ko jifa ko yanka ko aski da ko sai wal ifada ko da waful ifada ba'daha ala ba'd min an-nasi wal jahil wato sashin sa akan sashi wannan din ya halatta yin haka minan nasi daga mutumin da ya manta wal jahil ko mutumin da ya jahilci abin bai sani ba wa ya fi khilafu bil amidi insha Allah amma mutumin da ya gabatar da ɗaya kan ɗaya da ganganci fa yayi ko bai yi ba zan zance mafi inganci shi ma yayi akwai malamai da suke bambancewa suka ce idan mutum mantawa yayi faqaddama ma haqquhu at-ta'khir wa akhara ma haqquhu at-taqdim wannan babu laifi a kansa shi la take magana akai ko ko mutum da matan shi bai san cewa ya san dai ana yin jifa ana yin yanka ana yin aski da tawaful ifada amma shi dama ba da masaniya cewa kaza ake yi sannan kaza sannan kaza sai yi su haka to shi ma wannan laharar amma mutumin da ya karanci abin ya sani sai ya zo karya wannan tsarin da gangan me ya hukuncinsa waɗansu suna ganin laharar ba ta shafe shi ba waɗansu suna ganin laharar ta shafe shi amma zance mafi inganci shine laharar ta shafe kowa da kowa menene hujja lokacin da wannan yazo ce ba an kara ba sai na gabatar da kaza sannan kaza wancan ma ce ba an kara ba sai na gabatar da kaza sannan kaza waɗannan ka iya cewa kila mantawa suka yi tunda ya ce lam ash'ur amma da kuma yace ba wani wanda ya tambaya a wannan rana game da wani abin da ya jinkirta ko ya gabatar face sai manzo Allah ya ce if'al wala haraj kaga ya zama kowa da kowa to manzo Allah baya tambaye su yace da mantuwa kai shin ka sani bisa ga jahilci ko da ganganci kai ina ba da fahimta to kaga kuwa idan har mutum ya zo ya tambayi annabi hukunci me hukuncin kaza ko nayi kaza ban yi kaza ba sai manzo Allah ba shi ansa kai tsaye ba tare da ya nemi karin bayani a wajensa ba shine abin da malamai ke kira adamul istifsal rashin neman bayani to rashin neman bayani ana ɗaukan shi a matsayin umumi a wurin malaman usul fiqh ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم عند الناس ونزلن ترك الاستفصال wato ana saukar da rashin neman bayani manzilatul umumi hukunci ya zama am kenan abin nufi inda akwai bambanci tsakanin mai mantuwa da wanda ya da jahilci da wanda ya da ganganci inda akwai bambanci ta fuskar hukunci da lokacin da mai tambaya ya zo ya tambaya sai annabi ya tambaye shi kayi da mantuwa ne Kaye da ganganci ne dan idan da mantuwa ne hukuncin daban idan da ganganci ne hukuncin daban idan bisa ga jahilci ne hukuncin daban tun da bai yi wannan tambayar ba ya nuna ansar ta shafi duka uku shine tarkun istifsal wannan ka'ida ce mai kyau wa nazzilanna tarkal istifsali manzilatal umumi inda an-nas kamar da umar yake suudi ya faɗa kenan na biyu ko na uku kenan za mu shiga na uku بدء يوم النهر برمي جمرة a ranar babbar sallah ita ce min nahari ga mai aikin hajji ba abin da ake so ya fara shine ya jefi jamratul aqaba wurin jifan nan na karshe idan ka taho daga minna wanda daga shi sai a kama hanyar makka wa min hikmatir rami yana daga cikin hikima ta jifa din tardu shaytani korar shaytan fa shabihun bi taqdim al-isti'azati fi salati wato hikima a nan wurin. kamar ana kamanta abin da isti'aza da yin isti'aza neman tsari a cikin sallah mutum ya fara karanta a'udhu billahi kafin bismillah kafin kuma suratul fatiha to a nan gurin shi ma kafin ya yanka ko tawaful ifada sai ya fara jifa kamar ya kori dan kina wa hadhihi muqaranatun anat li wa lam ara ahadan min al-ulama'i qad zakaraha yace wannan fa wata dangantaka ce na kullah ta bayyana gare ni ta fuskar karatu ba wani na gaya riga na faɗa ba cikin malamai yana so ya ce karka tambaye ni hujja ina ka samo wannan shi haka ya fahimta ya tsalla kamance ce ne a irin yadda sallah ake fara ta da isti'aza to kuma ayyukan ranar annahar sai a fara su da mai jifar jarratul aqaba dan isti'aza tana korar shedan kenan jifar jarratul aqaba kuma tana korar shedan amma wannan abin nashi na gani a wani wuri inda ya warware kansa da kanshi tunda shi kansa yanzu idan muka dauki wannan ya nuna jifa da ake a wata mawulare guda uku wa ake jifa shaidan wanda kuma shi da kanshi ya rushe wannan aqidar babu wani littafin addini da zaka da an ce jifa shaidan ko littafin hadisi ko fiqh kawai abin da ake cewa ramul jamara kuma inda shedan ne isti'aza zai amma ta ibada ce Allah ya shar'anta shi yasa ake yin bismillah <laughs> to kaga in shaidan za a kora sai wani abu da kenan ina ba ta fahimta wannan ya nuna kenan wato ainihin ah, ah, wato za a kai shi yasa ake yin kabbara wannan ya nuna kenan ba jifan shedan bane babu wani littafin hadisi ko fiqh da yace jifan shedan sai dai kaje an ce ramyul jamarat ramyul jamarat amma kaga sai a ce shedan na farko da shedan na biyu shedan na uku ma'ana shedanin guda uku ne da karami da na tsakiya da kuma katar shi yasa waɗanda suke zuwa jifa sai su ga tunda jifan shedan ne bari su more sai mutum ya dauki babban dutse sai ya jefa wani ya dauki warin takalmi ya jefa wani jefa kuma yana yi da wani jin daɗi ya samu shedan to shi kansa wannan jahilci dan aslan abin da ake son a jefa idan an je tsakkowar da zaka yi amfani da ita ba a son ta wuce kwayar wake girma kamar kwayar wake ko ta ɗara wake da kaɗan abinda abdullahi dan abbas ke nan yi lokacin da manzo Allah ce dauko min tsakon kwanan da zan yi jifa ya je dauko su kanana ya kawo manzo Allah sai manzo Allah ce madalla بأمثال هؤلاء فرضوا إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين yace da irin wannan ya kamata ku jifa ba ma abin da ya hallaka wadda ku daina zurfafawa ku wuce inda aka ajiye ku abin da ya hallakar da waɗanda kafin ku shine zurfafawa cikin addini mutum yayi abin da ba sai yayi ba da haka dai ba jifan shedan bane ba rawiyul jamarat kawai zaka ce jifan wurin jifa amma ba shedan bane ba وربما قال قالها أحدهم ولم اطلع على ذلك الى إلا ان ابن ده فدا وني يا رجال ني بنغني با أما شيء إياك كان سوا غنن سغني يكي شي فدا فان كان الثواب فهي من الله ان ابن يا يداتي دي دي تو يا زما daga توفيقي ني daga ubangiji وإن كان الخطا فمني فهي مني ان ko كسكوري ني تو ني ني كسكوري نا ابن ده فدا كينن كذا kaga tawadu na كينن باب كيف kaifa tarni jamratal aqaba babin da yake maganar akan yaya za ka je fi jamratul aqaba kar ku manta na ce wuraren jihar guda nawa ne guda uku akwai na farko wanda lokacin da ka taho daga milishi za ka fara tarasuwa akwai na biyu tsakanin sa akwai rata akwai na uku shine na karshe wanda daga shi sai a kama hanyar tahowa makka to abinda ake kira jamratul aqaba na uku na karshen wanda daga shi sai makka wanda dama a ranar babbar sallah in ka zo jifa ba ruwanka da na farko ba ruwanka da na biyu sai na karshe din shi zaka jefa to ya zaka yi kai jifar in zaka yi al hadith wal 40 ba'd al 200 hadisi na 241 an abdurrahman ibn yazid an-nasai an karbo hadisi daga abdurrahman ibn yazid an-nasai annahu hajja ma ibn abbas ma shi Abdulrahman ibn Yazid an-Nakhai ya je aikin haji tare da Abdullahi dan Mas'ud wato shi tabi'i ne ya je aikin haji da Abdullahi dan Mas'ud wanda yake sahabi ne fara'ahu yarmi al-jamrat al-kubra bi sab'i sai ga Abdullahi dan Abbas yana jifan jamratul kubra babbar abin jifan nan wurin jifan nan da duwatsu guda bakwai fa ja'ala al-baita an yasarihi sai mayar da makka inda ka'aba take ya zanto tana hagun ɗansa wa mina an yaminihi mina tana damansa sun makala sannan ya ce haza makamun haza makamun ladhi unzilat alaihi suratul baqara wannan shine wurin da aka saukar da suratul baqara da shi ina fata an fahimta wato kinin lokacin da mutum ya zo jifan in mutum ya taba zuwa kenan zai kalli gabas ne don lokacin da ka kalli gabas shine zai bayar da damar mina tana damanka makka tana hagun ɗinka gabas ba ba alƙibla ba kar wani zai ce alƙibla dai idan alƙibla ce to tana hagun ka ɗinka in kana mina ah, wato kenan yadda mutum zai kenan surantawar tsayawa a wannan tsarin a wannan sifar da aka ambata a nan cikin hadisi mustahabbi ne ba dole ba ne kai hakan shi yafi fi amma ta ko ina ka jefi zamratul aqaba ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ya halatta amma in kana so ka dace da sunna shine sai ka sanya mina a damanka makka tana hagun dinka ka kalli jamra din ita ce nan wurin jefar kana jefawa Allahu akbar ka jefa Allahu akbar har duwatsu guda bakwai su kare ina fata an fahimta mai abdullahi dan masuri ke nufi da ce wannan wurin ne aka saukar da bakara don shi ba yana nufin ma aka zo aka saukar da suratul bakara din ba abinda yake nufi wani adadi na ayoyin suratul bakara sun sauka suna magana akan aikin hajji ciki har da wannan wurin wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدو مهلا فمن كان منكم مريضا كذا كذا كذا هزوا كرسي فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام مزدلفه البكينا واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا دكا كان غدو daga manzarifa ka zo هكذا واذكروا الله في ايام zikrullah ma'dudat kwanaki kwanaki uku bayan sallah kenan wa man ta'ajjala fi yawmin fala isma alai wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun wadannan ayoyi ke nufi ai suna magana ne tsakanin makka mina muzdalifa arafa da sauransu shi yasa yake cewa wurin da aka saukar da suratul baqara kenan ba yana nufin dukanta ba wani kaso na suratul bakara wani adadi na ayoyin suratul bakara dan ka iya cewa karatu suratul bakara kana nufin ka karanta ta duka ko ka karanta ayoyi guda biyar biyar dan farko ya halatta a larabci eh wani ya tambaye ka kai sallar magriba ma za ka karanta suratul magriba sai ka ce karatu suratul bakara suratul bakara ni a wuri da a zo mamaki suratul bakara sallar maghrib ba sai ayati shehu juhaba wai ya je masallaci limami ya karanta suratul suratul bakara to ka ku suratul bakara ita ce mafi dogo sura wajen izu biyar washe gari kuma ya zama sallaci sai an ce liman ya ba da sanarwa je ya karanta suratul bakara yau kuma suratul fili zai karanta sai ya kwatanta bakara saniya fil giwa wanne ko girma sai ya dauki takalmin sai ce ba da riwa ba sai ne zama ke suratul fil ne yace to wannan kan ba da shi za a yi ba ma yukhadhu min alhadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko mashru'iyyatu rami jamratul aqabati wahdaha yawm an-nahri shar'antuwar jifan jamratul aqaba ita kadai banda sauran wuraren jifa guda biyu a ranar babbar sallah haka shari'a ta tsara a ranar babbar sallah wurin jifa ɗaya kawai zaka jefa na biyu an yarmi ya hadu sabai hasaya ya jefe ta da duwatsu guda bakwai wahidatan ba'da al kowane dutse bayan dan uwansa ka jefa na farko sannan na biyu har zuwa na bakwai ba wai ka ɗauki dutse guda bakwai ba ka wata wanda ya haka jifansa bai ba wala yujzi ramyaha wala yujzi ramyuha daf'atan wahida ko dif'atan wahida ba shi halatta mutum ya jefa su gaba daya wa huwa mafhumun min al-hadith wannan shine abin da za a iya fahimta cikin hadisin abu na uku cikin abin da za a koya cikin wannan hadisi yajuzu ramyuha min ayi makanin bi ijma'il ulama ta ko ina ka jefi jannatul aqaba ya halatta walakin al afdala an yaj'al al baita an yasarihi wa mina an yaminihi wa yastaqbilaha wannan ita ce siffar da aka fi so ka sanya kaba a hagun ɗinka mina tana daman ka ka fuskanci jannatul aqaba din sannan ka jefa ita aka fi so wannan siffar abu na hudu cikin abin za a koya a hadisin anna hadha huwa mawqif ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam inda manzon Allah inda Abdullah dan Mas'ud din ya tsaya fa haka dan Mas'ud yake tace wajen ya je ya tsaya yana kwadantawa wa qad zakara ibn Mas'ud surat al-Baqara lianna fiha kathirun min ahkam al-hajj wala yace Abdullah dan Mas'ud ya ambaci surat al-Baqara ba dan koyi ba saboda dama akwai uh, hukunce hukunce aikin hajji da yawa a cikin ta na biyar jawazu ifadatu sura jawazu kai idafatu sura ila al-Baqara ashe ya halatta suratul baqara kace suratul baqara a la suratu ali imran kace suratu ali imran ya la suratu al-araf kace suratu al-araf dan ga shi abdullahi dan musaud ce suratu bakara mas'ala ce da malamai suka yi sabani wani sun suka ce ba za ka ce suratu bakara ba sai dai ka ce suratu yuzkaru fiha al-bakara ba za ka ce ali ba a suratul nisa suratul yuzkaru fiha an-nisa mas'ala ce khilafiyya amma zance mafi inganci ya halatta kace suratul baqara suratul ali imran suratul kaza kaza kaza ila akhirih daga cikin hujjojin da shi Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa suratul baqara wato jawazu idafatu sura ila al-baqara khilafan liman mana zalika sabanin wanda ya hana haka cikin malamai fabul mas'udin a'lamun nas bil qur'an Abdullahi dan Mas'ud ko yana cikin wanda suka fi kowa sanin qur'ani cikin wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na shida tasmiyatu hadhihi almawaqif mawaqif bil jamarat waɗannan wurare ana kiransu da suna al-jamarat la ma yufawwihu bihi zuhalul ammati ba abinda jahilai na gama garin mutane ba suke fada min tasmiyatiha bi shaytan al-kabir aw shaytan as-sagir kaga shi ma yace ba ba a cewa wurin wurin jifan shaytan yace jahilai ne suke fata haka amma malamai sai da su ce fa hadha haramun sanya wannan ko shaytan aka je jifa ko sunan wannan wurin babban shaytan karamin shaytan da na tsaka take shaytan yace fa hadha muhtara muqaddam ne na ibada masu tsarki ababen girmamawa ta'abbadana Allah ta'ala bi ramiha Allah ya bautar da mu wajen jifa su wa zikr inda da yin zikiri a wajen wa ga min zalika ma yasubbuna bihi min alfazin kabiha munkara abinda yafi wannan muni shine abinda waɗansu jahilai su kuma suke su zagin wurin jifar dan suna ganin wurin zaman shedan da lafazza masu muni ababanki wa ma ya'tuna inda amin ma yunafil khushu' kuma su rinka yin wani abin da ya ci karo da khushu'i tsoron Allah wal da gaskantar da kai wal waqar ya ci karo da natsuwa min ramiha min ramiha ajara kabira su rinka jefa duwatsu manya manya a wurin awrasat ko karafaya aw ni'al ko takalma kullu hadha haramun munafil shar'i. duk mutumin da ya daya daga cikin wannan ya aikata haramun kuma abin da ya bai dace da shari'a ba lima fihi min al-ghuluwi al-jafa kuma a ciki akwai al-ghulu akwai al-jafa'u mukhalafatu shar'i an gane ku babu fadl halki halq wa jawaz taqsim babin da yake magana akan fifikon aski tare da nuna halaccin yin saye-saye an fi so ka yi aski amma inda za ka yi saye-saye to kuma ya zama ja'iz ba haramun bane ba wato ga wanda ya je aikin hajji kenan ko umra الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين hadisi na ɗari biyu da arba'in da biyu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya kare a gare su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal yace manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce Allahumma arhamil muhalliqin ya ubangiji kai rama da jin kai ga masu aske kansu duka Kaluwar wal muqassirin sahabbai suka ce shin har da masu sun saye ya rasulullah ya manzon Allah qala sai ce ya ubangiji rahama ga masu aske kansu gaba daya qalu wal muqassirin ya suka ce Allah har da masu sun saye ma su ai musu rahama qala sai Allah ce ya ubangiji ka ji kan masu aske kai gaba daya ta so uku yana nuna mai wato ashe abin da fi shine mai aske kai din gaba daya qalu wal muqassirin ya rasulullah sahabbai suka ce har masu saisaye ma qala sai manzo Allah ce wal muqassirin eh da masu saisayen ba da masu saisayen ma Allah ji kansu to kun ga anan gurin gabatar da masu askewa gaba daya a cikin kalma guda uku a jere a ƙarshe kuma almuqassirin su kuma rata su aka yi bai ce ba Allahumma arhamil muqassirina kawai sai aka kawo wawul atafi wal muqassirina kaga an dan raba su ne sun shiga cikin rububi wanda ya nuna rai don mutum zai aske kansa gaba daya a aikin hajji ko umara haka aka fi su to wannan shine hukuncin aski kenan dangane da aikin hajji ko umara amma mutumin da yake zaman gida haka kawai ka tashi kana son kai aski to shi ba a san mutum ya aske kansa gaba daya sai in kamar yana da amosaninka ko wani yawan ciwon kai wanda koya su ma ta taru zai cutu ko ana zafi da yawa su ma za su cutar da shi sai ya ga aske kansa babu laifi ina ba an fahimta amma ba haka ba ana son su barka ta zanto da ba ba a ce ba ta yi yawa yadda za ka yi muni sannan kuma ba ka aske kwalkwabo ba babu tawaful ifadati wal wada'i babun da yake magana dangane da tawaful ifada tawaful ifada shine ake kira tawaful ziyara a wani lokacin ko ka ce tawaful ifada ko ka ce tawaful ziyara saboda me shine tawafin da ake yi bayan an dawo daga mina a matsayin rukuni cikin rukunan aikin haji wanda in baka yi shi ba baka da aikin haji walwada da kuma tawafi na ban kwana, ya zaka yi tawafin ifada ya zaka yi tawafin kwana? mun ce tawafin ifada rukuni ne cikin rukunan aikin haji amma tawafin wada wajibi ne min wajibatul haji wajibi ne cikin wajiban aikin haji ba rukuni ba عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفضنا يوم النهر أمنا عائشة تسي من يأيك الحج تعالى من زن الله تلا دامش استفت دريشي فأفضنا يوم النهر سيمك جيمك طواف الإفاضة أرانا ربب صلى فحادت صفية دقبايا سي صفية safiya ɗaya daga cikin matan annabi kuma فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله sai manzan Allah ya bukace ta irin yadda namiji ke bukatan matarsa wato ba tare da ya san tana haila ba wannan ɗaya daga cikin hujjoji da ke nuna annabawa ba su san gaibu ba da ya san gaibu tana haila sai ya neme ta wajen jima'i yana Allah ba zai ba sallallahu alaihi kaga fa aradan annabi ma yuridu rajul min ahli sai manzo Allah ya nema a ta irin abin da namiji ke nema a wajen matarsa kaga sahabbai sai suna da ladabin zance duk abin da ake jin kunyar fadarsa to ana son ka dan yi rarage shi ta yadda masu hankali za su gane ta yadda in kayi kayi wani ce bai gane sai ka bigira shi gefe guda sai ka faɗa masa karara ya ji <laughs> ya za ka yi shi bai gane ba <laughs> qultu sai na ce da shi ya rasulullah innaha ha'id aisha ta da wato ga alama kenan kamar ya nuna ya faɗa ma aisha kirawo safiya kuma ita aisha ta fahimci kamar annabi sallallahu alaihi na da bukata ne game da safiya yace a kirawo ta ko kuma da nan ranan kwananta ne kuma ta ga kamar za su ke fanta sai ta ce da annabi innaha ha'id ya haila take yi fa qala sai manzo Allah ce a na nahi yanzu haka kuma za ta tsare mu a makka me yake nufi da za ta tsare mu a makka abin da yake nufi an je an dawo kowa ya tawafa ibada ita kuma tana haira ba sai ba yanzu ya za a ba dole a jira ta ba tun da rukuni da cikin rukunin aikin haji dole a jira kwana biyu kwana uku ko hudu in haila ke yanke ta yi tawafa ibada sannan a tafi sai manzo ya ce a hadi fatanahi to kuma haka za ta tsare mu a makka kenan ba za mu tafi ba فقالوا ya rasu الله sai suka ce ya manzo Allah innaha qad asabat yawm an-nahri yau ai tun ranar da muka dawafi na ranar babban sallah din nan tare da ita muka yi amma a yanzu ba ta riga ta ban kwana bane ba kala sai manzo Allah ce ukhruju ko fito mu tafi haka ina ba don fahimta me wannan ke nufi inda ba ta yi tsawafin ifada ba dole a jira har sai ta gama ta yi tawaful ifada sannan aka tafi amma tun da ta yi tawaful ifada tawaful wada'i ne mace ba kuma lokacin tafiya ya yi za a tafi to dama tawaful wada wada ba a rukunin cikin rukunin aikin hajji ba za a iya tafiya ko da mace ba ta yi ba wajibi ne cikin wajibatul hajji shi kuma dukkan wajibi idan mutum bai samu kudura ba to ya fada a kansa ko mutum ya manta to ya fada a kansa ka'idar wajibi kenan dole ana bukatan azzikir ma'al kudura kana sanar da abin sannan kana da ikon yi ita yanzu tana tunai cewa ba ta ba amma kuma ba ta da ikon yi sun tana cikin haila da haka sai manzo Allah ce a tafi ukhruju ku tashi mu tafi a tafi maka wato a koma Madina kenan ko da ba ta yi babu komai kenan to don haka a nan wurin kenan yake da matukar muhimmanci hukumomi na alhazai tun daga mataki na jiha kai tun daga karamar hukuma da jiha da tarayya wajibi ne hukumomin alhazai waɗanda za a naɗa ya kasance akwai malamai masana addini kuma wajen gudanar da aiki na yau da gobe shi ma kar a bar yan boko zalla ya zanto akwai malamai masana addini ya so da dama mata sukan je aikin haji kuma a dawo daga mina za a zo maka ya tawafi ita ba ta yi tawafin ifada ba dan saboda suna jinin haila kuma ta ki faɗa sannan kuma a kaji jikawa kawai ana kiranta hajiya wance a ce yau za ku tafi iyakar da daddare ko za a wuce da ku madina daga can kuma sai jidda wata tana jin kunyar ta ce ai haila take ba za ta iya faɗin haka ba wata ta jahilta ba ta sani ba ina ba ta amfita wata kuma ko ta ce ta sani ta faɗa wani direba sai a ta faɗa direba yake ta faɗa wa ɗaya daga cikin ma'aikata ba ruwan shi bai san abin ba a addinance kawai za a auna ta ne ko a tafi da ita makka a tafi da ita kai jidda shi ganin ta dawo najeriya ka gaba ta yi aikin hajji ba ko a wuce a tafi da ita madina ziyara daga can gurin kuma a sake zarfewa maka shikenan kuma abin nan jidda kai sai gida najeriya ka gaba ta yi aikin hajji ba tunda ba ta yi tawaful ifada ba kaga wannan ke da buƙatar kenan a duk inda aka ce wannan hukuma ce ta alhazai to ya kasance akwai malamai a ciki ko malamin ba wai alfarma za a yi mishi ba ko za a gano girman gidansa ko a kalli wani shehi a ce ba da almajiransa ko ɗansa dan ba shi ake wa alfarma ba al'ummar gari ake wa ake wa aiki to sai a neman waye zai musu aiki sai a neman malami wanda ya san abin da muka ambata ba ya san qur'ani ya san hadisi yana da abin da ke kira fiqhul manatik shikenan sai hukuma ta dauke shi a sashi cikin hukumar alhazai a sashi shi ma a yi masa office na fatawa da komai duk abin da za su yanke na zurga da alhazai za a rika tuntuba sa ya halatta ko bai halatta ba ya ci karo da nassin qur'ani ko hadisi ya ci karo da wata ka'ida fiqhiyya ko kuma ya daidai yayi endorsement sannan a karkas to amma sai kaga abin da galibi hukumomin alhazai suka fi damuwa da shi an kwashe alhazai a kan kari sannan kuma an kawo shi gida kan kari sannan jakar kowa bata bata ba amma aikin hajjin ya bata ko bai bata ba ba mai tambaya kan ba na amfanin jaka ta zo gida lafiya ko mutum bai aikin hajji ba dama jaka kawai zai so in jaka ce dan Allah ba bai ta mun da make ba sai sai jaka a nan gurin ba in tsumma ne da gwanjo duk ba sai sai a nan gurin ba abin da yasa ya sayar da shanunsa ya kadar da motar sa yayi menene so yake je aikin hajjin da yake rukuni ne cikin rukunan aikin wato kunan musulunci guda biyar to kuma kaga sai a bashi dama yadda zai iya to Allah kawo mana ranar da za a samu kunnuwa masu saurare kuma su aiwatar وفي لفظ أو لفظ حديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دان الله تعالى دامت على ثبت جريم سواي أقرى حلقة أطافت يوم النهر لوقت من قال الله صلى الله عليه وسلم إكرا وصفية في أمنا عائشة تسي إنها حائط أي أي أي أي سنة تجن هلالي في من قال الله أقرى حلقة تتر أبيالا التي أطافت يوم النهر ta riga ta yi tsawafi a ranar babban sallah ko bata yi ba qila na'am aka ce da shi eh ai ta riga ta yi tawaful ifada yanzu tawaful wada idan bata yi ba qala sai manzo Allah ce famfiri ce tafiya fito mu tafi mu madina za mu famfiri fito a tafi ina fatan kun fahimta to wannan lafazin akara halqa wato yana daga cikin lafazza a cikin larabci wanda ake faɗar su amma ba a nufin haƙiƙanin ma'anarsu akwai sanannun kalmomi sanannun jumloli a cikin larabci waɗanda akan faɗe su amma ba a nufin haƙiƙanin ma'anarsu wato akan faɗe su ba tare da nufin haƙiƙanin ma'anarsu ba lokacin da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da Um, abudar sakilat ka ummuk kaga lafazin sakilat ka ummuka ana nufin ina ma mahaifiyarka bata haife ka ba ina ma mahaifiyarka ta yi wabin ka wabin shine ta zo bare ko ko ba a same shi ba gaba daya yanzu manzo Allah zai nufaci hakikanin wannan ma'anar ga Abu Dharr baya nufin wannan amma kalma ce da a madadin wannan mummunan addu'ar tana isar da sako na yaya baka gane ba yaya baka fahimta ba ina fata an fahimta wani abu mai kama da zargi amma da lafazi wanda yake mai sauki yanzu a nan gurin manzo Allah sallallahu alaihi yana ce mata akara halqa wanda idan an ce akara mazdari ne na kalma ko da yake waɗansu cewa na wajen fa'ala sifa ce na'at ne amma akwai waɗanda suke cewa akran kaga daga akara ya akiru akran halqa daga halaka ya haliku halqan sai akaran halqan bitanwin fil kalimatayn anan ya zama masdar ne to akan kawo masdari ana nufin addu'a an gane ko a yi itlaqil masdar ana nufin addu'a idan masdarin yana dauke da ma'ana mai kyau kuma aka aiwatar da shi gare ka to ya zanto ana nufin kyakkyawar addu'a in masdarin ma'anarsa ba mai kyau bace kuma aka faɗa maka shi to yana nufin me mummunar addu'a ma'ana ko umarni da abu ko addu'a da abu da aka ce saqiyan ana nufin shayar da ruwa kaga mazarin na saqa yasqi saqiyan shayarwa to kuma haka akran halkan in mun furta kalmomin a haka yana nufin wato ainihin um, tur da halin da take ciki tur da halin ta samu kanta a ciki ma'ana yanzu in muka bi mata za mu kwata lokaci in muka tafi ba ta yi tawaful eh, wada'i ba to yanzu ga maslahar ta ita kadai a zo na ta tawaful wada ga maslahar jama'a gaba ɗaya kuma jama'a su tafi idan an samu ta'aruzi na maslahata ne masu sughra wal ukhra kubra ayyuhuma yuqaddam za a kaddamar da almaslahatul kubra alal maslaha as sai manzo Allah cewa idan muka tsaya yanzu maslahar ta ce ita kadai mu tsaya bukatar ta ce ita kadai mu tafi kuma bukatar mu ce ta mu duka to idan an samu cin karo da juna tsakanin bukatar mutum ɗaya da bukatar taron jama'a da yawa to sai a gabatar da wa bukatar taron jama'a da yawa a madadin bukatar mutum ɗaya shi kaɗai, an gane ku ما يؤخذ من الحديث ابن ذاك وياتكن حديث نفرق أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال shi tawaful ifada ɗaya ne daga cikin rukunan aikin haji ba yanda za a yi ya kau ba yanda za a yi ya faɗi na biyu anna ala amirul hajji wa ra'isur rifqa lalle ne ga wanda yake shine amirul hajji a mataki na jiha ko kuma mataki na tarayya wa ra'isur rifqa da kuma lida na group da aka sa na alhazai lalle ne a kansa wa nahwiha da sauran makamai irin wannan lalle ne a kansu. intizaru man habat hatta yantahi haiduha a jira wadda haila ta kama ta har sai haila ta kare wa ta tufa tawaful hajj ta samu ta yi tawafi na rukunin aikin hajji kafin a ce za a tafi an gane ku anna ala amirul hajji wa ra'isir rifqa wa nahawihima intizara man habat domin intizara ya zama shine ismu annakin hatta yantahi haiduha wa tufa. ya zama kenan ma'tufun ala hatta yantahiya haiduha wa tatufa tawaf al-hajj na uku anna tawaf al-wada'i ghayru wajibin ala al-haid ashe shi tawaf al-ifada ita me haila ba wajibi bane akan ta tunda tana da uzuri wajibin ya sauka akan ta saboda uzurin mai haila tawaf al-wada tawaf al-wada na'am wa annaha takhruj za ta fita ta garin su laysa alaiha fida ba wani cewa sai ta yanka dabba litarki har tawafa wai dan ta bar tawafi ba ta ba ce sai ta yanka dabba babu wannan a kanta الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين حديث نتري جود أربعين دهدو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائط وانا حديثي أنكر بودك عبد الله بن عباس Allah ya kare da قال يتي أمر الناس أن أمرت متاني وأي أمرت متانا ياتي من أمر الناس أن أمرت متاني واتو يكاو fi'ili wanda yake mamudin al-majhul ga kuma na'ibul fa'il din sa wanda asali shine mafa'ul bihi mansub fa'ilin ba ambace shi ba umiran nasu an umarci mutane waye ya umarci su kenan in sahabi sai haka manzo Allah ne ya umarni akwai mai yin umarni ne wanda manzo Allah man huwa al-amir an-nahi da rasul sallallahu alaihi wasallam an umarci mutane an yi kuna akhiru ahadihim bil bait ya zanto karshen bankwanan su shine dakin Allah shi za su yi wa bankwana illa annahu khuffifa an al-mar'at al-haid sai dai an sauƙaƙawa matar da take cikin haila cewa ba sai ta tawaful ifada ba a tawaful wada kai ba sai ta yi tawaful wada ba saboda suna cikin haila an gane ko wato ku lura duk lokacin da sahabi ya ce umira ko ya umirna an umarce mu daidai ki da hadisi marfu'i a wurin malaman hadisi daidai ki da ya ce kala rasulullahi ko da bai ambaci sunan annabi ba suna al-imam al-iraqi ya faɗa cikin alfiya dinsa qawlu sahabi min as-sunnati aw nahu umirna حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعثري على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع duk lokacin da sahabi ya ce mina sunna yana daga cikin sunna ai kaza to yana nufin daidai yake da ce annabi ya ce duk lokacin da sahabi ya ce an umarce mu da yin kaza an yi umarni da yin kaza daidai yake da ce annabi ya ce duk lokacin da yake mun kasance a lokacin annabi muna yin kaza da kaza daidai ki da yace annabi ya gama muna yi bai hana mu ba annabi ya yarda mu duk waɗannan suna cikin wato ka'idoji da ake gane gashi magana ce ta sahabi alqawlu qawlu sahabi lakinna hukmuhu hukmu raf'i الحديث موقوف نظرا لكنه مرفوع حقيقة أقل إلا مقا حديثي موقوف an gane ko amma a hakikaninsa kuma hadisi ne marfu'i babu hubil mabiti bi mina babin da yake magana dankane da wajabcin kwana a mina idan mutum ya je ya yi tsawon arfa ya zo mina wajibi ne ya kwan a mina sai fa in yana cikin waɗanda an ba su uzurin ba sai sun kwana ba an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qala abbas ibn abd al-muttalib رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له an karbo hadisi daga Abdullah bin Umar Allah ya kare da gare shi yace ista'zana al-Abbas ibn Abd al-Muttalib Rasulullah ibn Abd al wato baffan annabi ɗinkansa. ya nemi izinin annabi an yabi ta bi makka ya je ya kwana a makka layali yamina wato a kwanakin da ake kwana a mina min ajli istiqayatihi saboda shayarwa da yake yana tala ruwa don shayar da mutane wato an dawo daga aikin haji sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ganin a rinka yi min izini ni sai dai in shigo mina da rana in yi jifa amma zan rika kwana a cikin makka sai saboda me yana tara ruwan zanzan ne ya tattara ya tattara a wuraren da aka ajiye ko randuna ko waɗansu robobi ko komi dan mutane sun zo ana ta bukata a yi ta sha ba kowa sai ya sa ya tsebo da kansa ba kaga wani hidima yake wa alhazai yace saboda wannan hidimar da daddare zan yi amfani da wannan lokacin in tara ruwan in tara ruwan dan gobe idan an shigo da rana kuma kowa ya samu ruwan sha da haka idan na ce zan kwana a in je in yi wancan aikin ba zai yi ba a nemi ana kuma ma'ana kwanan muzdalifa yana gaba ba yi wukar min alhadith abin da za a koya cikin hadisin na farko wujubul mabiti bi mina layali ayyamit tashrik ba wajabcin kwana a mina a darare na kwanakin da ake kira ayyamut tashrik ayyamut tashrik sune ranar 11 da 12 da 13 ga wata sune ayyamut tashrik to kowane dare cikin waɗannan dararen kwanansa a mina wajibi ne kun gane ko daren sha ɗaya ma'ana ranar sallah kenan don washe gari sha ɗaya daren sha biyu ma'ana ranar sha ɗaya da daddare kenan don washe gari ya zama sha biyu daren sha uku ma'ana ranar sha biyu kenan da daddare washe gari ya zama ko to waɗannan kwanakin kwanan su amina wajibi ne idan mutum zai tsaye jinkiri har kai kwanan sha uku din kenan na biyu almuradu bil mabiti al iqamatu bi yace wa abinda ake nufi da kwana idan an ce wani ya kwana a wuri kaza ana nufin ya kashe lokaci mafi tsawo cikin dare a wajen sawa'un gari ya waye masa ko bai waye masa ba ya dai kashe lokaci mafi tsawo na dare a wannan wuri na uku a rukhsatu fi tarki mabiti li suqatil hajj wato um, rangwame ba sai mutum ya kwana ba a mina ga waɗanda za su shayar da alhazai an gane ko wa alhaqu bihim rua haka kuma wannan hukunci sun bayar da shi har ga makiyaya dabbobi su ma hukuncin su hukuncin mai tani da ruwa dan alhazai su sha wa ba'dhum alhaqa aidan ashab alhajat ad-daruriyya waɗansu malamai ma suka ce hukuncin ya shafi duk wanda yake da wata bukata ta tilas kamar lahu malun yakhafu daya'ahu kamar mutumin da yake da dukiyar yake jin tsoron tozaltarta aw maridun da indahu man yumriduhu ko mutumin da yake da mara lafiyan da ba wanda zai jiyace shi sai shi shi ma sai je kwana a maka to wannan babu laifi ka ita yumriduhu ka ita yumarriduhu marrada yumarridu tamridan ko ما نهض ما كان عليه أهل مكة من جاهليتهم من إكرام الحجاج والقيام بخدمتهم وتسهيل أمورهم أتكين حديث من fahimci أشياء mutan مكة ko lokacin jahiliya kafin bayanan musulunci suna kan wata ɗabi'a ta gari kamar girmama yin karamci ga alhazai idan sun zo maka wal qiyam bi khidmatihim da yi musu hidima wa tashilu umurihim da kuma sauƙaƙe musu dukkan wata wahala sukan yi haka su mutanen maka tun lokacin jahiliya abbas yana cikin masu shirawa tun lokacin jahiliya kuma da musulunci ya zo ya ci gaba wa ya tabirun hada min al-mafasir jalila suna kidaya wannan dan adai daga cikin ababen alfahari masu girma faja al-islamu faza da min ikramihim sai musulunci ya zo ya kara cikin karamcin ya kara mutunta su ya kara karrama su dama can ana karrama su a lokacin jahiliya saboda hidima wa suke wa mutane a yanzu kuma ana karrama su fa asa an nahtabiya hadhihi al-adab ya kamata kenan kuma a ce mun yi koyi da irin waɗannan ladubba wa nuqaddimu li dhuyufir rahman ma yakunu fi dunya zikran hasanan anan idan bakin Allah sun zo wato su alhazai ko masu umara mu yi musu karamci irin wanda nan gidan duniya ya zanto yana da ambato kyakkyawa yayin da mutane suke tattaunawa walil akhirati yi tayyiba a ranar lahira kuma ga ajiya nan ta lada mai kyau babu باب جمع wal isha'i fi muzdalifa babin da yake magana a kan hada magariba da isha'i a muzdalifa الحديث السادس والأربعون بعد المئتين ke kana gama sallolin kuma shi kenan sai kwanta kai bacci kun gane saboda me saboda dama an shar'anta hakan ne dan a sauƙaƙa maka kuma dan mutum ya ci gaba da yin tanadi lil manasik ga waɗansu ibadojin da za su biyo baya washe gari ranar sallah da lissafin yana cikin karsashi in bai samu hutu ba da dare ko kaga babu wannan karsashin da zai tashi da shi li'an hadhihi al-manasik domin waɗannan ibadoji da aka tsara na aikin haji laysa laha waqtun tusra fihi illa hadha ba su zan lokaci da aka sar'anta yin su sai waɗannan kwanaki ki da gaggu watanni sanannu alhajju ashurun ma'lumat in mutum ya so a waɗansu kwanaki da ba wanda aka tsara ba kaga bai yi aikin haji ba da haka sai ake son mutum ya tsaya kawai ya tanadi kansa don wannan aikin fayan bage tafarruqu laha ya dace mutum ya baiwa kansa cikakkiyar faraga wadataccen lokaci da ya dace da shi da hutu don waɗannan ayyuka wal itina'u biha qabla fawatiha a kula da ayyukan kuma tun kafin su kubuce qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace wa sunnatu an yabita bi muzdalifa ila an yattali al fajr wato sunna ce mutum ya kwana a muzdalifa har sai al fajr ya keto fa yusalli biha al fajr yi sallar asubahi a muzdalifa fi awwal waqti a farkon lokacin sallah din thumma yaqifu bil mash'ar al haram sannan ya tsaya a wurin da ake kira al mash'ar al haram wanda shine wannan babban masallaci na Muzdalifa ko dutsen da yake kusa da shi ko kuma gaba ɗaya Muzdalifa ana kiranta mash'ar al haram don maganganun nan malamai sun yi su ila an yusfira jiddan har zuwa lokacin da gari zai sha ya kusa warewa kenan qabla tulu'il shams kafin rana ta hudu wato mutum idan ya gama sallah zai tsara a tsaye ya fuskanci ka'aba wato ya fuskanci da alƙibla take yana ta istighfari yana ambaton ubangiji har sai rana ta kusa fitowa sannan zai daina fa in kana fi da'afati kan nisa'i idan mutum yana cikin gungun masu rauni kamar a ce ka taho da wajen mata biyar ko shida kuma kai kake kula da su a aikin haji ai ka gama yawo ga ka ci za ka samu ladakan amma dai kan wata ta manta warin takalmin ta aure kaza wata ta jefar da kaza mata biyar mace ɗaya ma ba karamin aiki bane aikin hajji ballata na su kai biyar to idan mutum yana tare da gungun masu launi kan nisa'i kamar mata wasu liyani da yara fa innahu yata'ajjalu fi muzdalifa to idan yazo muzdalifa kar yayi jinkiri ya iya gaggauta tafiya ila mina zuwa mina idan ghaba qamaru idan ya kalli sama ya ga wata ya buya to kaga dare ya raba kenan ya iya kwasar matan da ya zo da su da yara ce ku tashi mutum muzdalifa sai amina sai su bar muzdalifa su je su kwana amina su an yi musu akuwa saboda yana tare da masu rauni wala bagi li ahli quwwati an yakhruju amma wanda suke da karfi da karsashi bai dace ba su fita daga muzdalifa hatta ya tala alfajar dole sai alfajar ya keto don kwanan shi ma wajibi ne to kaga mai uzuri kenan an yi masa uzuri ma'ana dai akwai kamanceceniya da juna tsakanin kwanan mazalifa da kwanan mina ne wajibi ne amma bisa ga kaulin da yace haka amma ko malaman da suke ganin kwanan mazalifa rukuni ne cikin rukunin aikin haji irin su ibn hazm su suna ganin rukuni ne da haka duk wanda bai kwana ba a mazalifa ba ma ya da aikin hajjin gaba daya irin wanda bai dawa ba da aikin haji haka wanda bai kwana a mazalifa ba amma dai da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wajibi ne mun gane wannan ko babul muhrimi ya'kulu min sayyidil halali babin da yake magana akan mai ihrami ya ci daga naman dabbar da aka farauta kun san cewa idan mutum ya sanya ihrami na aikin haji ko umara akwai ababen da ake kira mahazuratul ihram an haramta masa yi jiya mun ambaci waɗansu daga ciki ko ba zai aski ba ba zai yanke farce ba to haka ba zai yi farauta ba farautar dabba da take waje wadda ba ta rayuwa a cikin ruwa an gane ku amma dabbar da take a cikin ruwa kamar kifi idan ya kama ta bai laifi ba ko da na cikin ne an gane ku dan Allah ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma bayan ya ce wa uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara sai ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma to tunda an haramta maka lokacin da ka sanya ihrami ba za ka yi farauta ba ko da ka ga barewa ta kusa da kai ba za ka harbe ta ba ba za ka kama ta ka buge ta ba ko da ka ga tsuntsu ba za ka harbe shi ba za ka jefe shi ba ba za ka yi wannan ba har sai ka cire ihrami to sai wani ya je ya yi farauta shi ya farauto ba kai ba ba kai ka ba shi umarni ba bai ce ba tare mun tare mun nan ka kama masa shi ya je da kansa sai ya kama sai zo yanka dabba ya gasa kana kusa ya baka ya halatta ka ci ko bai halatta ba ne abin da zai magana a nan kai ba kai kai farautar ba ba da taimakon ka akai ba ba da shawara ka akai ba kaga kenan ba kai kai ba ba kai ka ba da shawara ai ba ba ka taimaka ba ta kowace fuska to amma idan kai kai ka san ka shiga cikin haramci idan kai ka ba da shawara ai la gabarewa wani kamo mana ka shiga cikin laifin kenan ya biyo ta za ta gudu sai ce da Allah tare mun sai ka tare masa ka shiga cikin laifi kenan to kai ba kai ɗaya daga cikin wannan ba shi kaɗai biye ka sai kawo naman ya halatta ka ci ko bai halatta ba shi ne abin da zai magana a nan gudu الحديث السابع والأربعون hadisi المئتين حديث نتريبيو دا أربعين دا بكوي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه manzon Allah ya fita zai je aikin haji sai sahabbai suka fita tare da shi fasara sarafa ifatan minhum fihim abu qatada sai annabi ya tura wata tawaga cikin sahabbai wanda cikin su akwai abu qatada ya tura su wani aiki wa qala yace da su khudhu sahil al-bahri ku je ku gaƙar tekun maliya hatta naltaqi ma haɗu a can muna dab da shiga bakka malamai suka ce wannan ba aikin hajjinsa ba ne aikin hajjin annabi so ɗaya yayi amma ya yi umara su hudu don haka a nan gudun waɗansu suka ce a umaratul qaba ne ko umaratul hudaybiya aka yi hakan amma sai ya ambaci umara da sunan aikin hajji dan ya halatta hajji ka ce mata umara ko umara ka ce mata hajji duk da cewa hajjin daban yake da siffofinsa umarar daban take akwai inda suke tare da juna akwai inda suke rarrabuwa amma ana kiran ɗaya da sunan ɗaya daga cikinsu wato kenan annabi ya fito daga madina zai zo umara da shi da waɗansu sahabbai tun kafin a zo zulhulaifa inda nan ne za a ɗauki mai ihrami sai annabi ya tura waɗansu sahabbai su bi ta wuri kaza su bi ta wuri kaza idan ya so ma haɗu da ku a makka to yanzu kaga sun bar wannan miƙatin na mutanen madina yanzu za su je su ɗauko daga miƙatin mutanen yaman ko mutanen sham kenan tunda inda annabi ya tura su kusa da teku ne wanda ya fi kama da miƙatin mutanen sham wato juhufar kenan ko mikatin da laulau na mutan yaman dai ma'ana dai za su je su ɗauko dai ihrami a wani mikatin da ba na mutan madina ba sai ce to kuma ma haɗe da ku a makka tunda su hanyar da za su bi sai sun bi ta jikin teku kafin su biyo jidda su zo makka annabi kuma kai tsaye zai shigo ya tafi makka ba sai ya bi ta jidda ba kun gane abin da ya faru to me ya faru abu kata da ya ce fa zo sahil al-bahri sai suka bi gabar teku falamman sarafu yayin da suka je suka gama aikin da za su yi suka dawo ahrabu kulluhum sai suka dauko ihrabi su duka daga inda suka dauko ihrabin nasu illa aba qatada sai abu qatada ne kadai lami horin shi bai dauko ihrabi ba kaga sun dauko daga wani ihrami wurin ihramin da ba na mutanen Madina ba fa bainama hum yasirun yayin da suke cikin tafiya iz ra'aw umura wahshin sai suka ga jakan daji jakin dawa wato irin mai fari da baki din nan yawa zebra sai suka hange su daga nesa fajahala abu qatada ala al-humri hakan a ah, fahamala kai fahamala abu qatada ala al-humri fa akara minha atanan abu qatada tunda shi bai dauki ihrami ba kaga yana da zama yayi ya yi farauta shi ba ihrami tattare shi sai abu katada ya kai farmaki a bisa ga jakan nan na daji fa akara ha'ata nan sai ya soke kamatar jaki ta hanyar mashi yi jefe ta ta faɗi kenan fa nazalna abu katada ce sai muka sauko wa akalna min lahmiha shi ya farauta amma bayan ya soke ta ta faɗi an zo an fiye aka zo aka gasa ko aka soya dukkan wanda suke tare da shi ga shi suna da ihrami sai suka ci naman wannan dabbar shikenan sun makulla bayan mun ci mun koshi kuma sai muka zo muna ce a ah, ana akulu min sai saidin ya halatta kenan mu ci naman da aka yi farauta ko da ba mu muka yi ba wa nanu murimun ko da ga gashi ko muna cikin ihrami fa hamalna ma baqiya min lahmiha muka ce to tunda da kunci sauran dun mu dauka mu tarkata mu tafi da shi wajen manzon Allah mu je mu faɗi me muka yi a ba mu hukunci fa adrakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun taho mun kamo hanya kafin mu shigo makka sai kuma manzon Allah tunda ya biyo ta ɗaya hanyar sai ya zo ya suke mu shi da sauran sahabbai fa sa'alnahu an zalik muka ce da abin da ya faru ya manzon Allah abu kata da zai bai ihrami ba ya yi farauta ya kawo naman mu ko masu ihramin mun yi tare da dummunci fa qala sai manzo Allah ce minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha aw ashara ilaiha cikin ku akwai wanda ya umarci shi cewa ga barewa nan kamo mana ko ga jakin daji nan kamo mana aw ashara ilaiha ko yi nuni da hannu an gane ku qalu la suka ce a cikin mu ba wanda ya wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce fakulu ma baqiya min lahmiha ragowar namun ma da ya rage ku je ku cinye kayan ku wannan sai nuna farautar ce kawai aka hana ka amma ba a hana ka cin nama ba in wani yayo farautar wa fi riwayatin a wata riwaya ce hal ma'akum minhu shay tare da kowa ko wani ragowa na wannan naman fa kuntu na'am nace eh akwai fa nawaltuhu al'adud sai ni miƙa manzon Allah karfasa fa akala minha sai ya ci aw fa akalaha ko ya cinye gaba daya wato kada tun da annabi ya yana son ya natsar da su cewa abin ya halatta tunda shi ma yana cikin ihrami ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين حديثي نقري بيود أربعين تكوس عن الصعب بن جسامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه an karbo hadisi daga sa'ad ibn jassama al-laythi yace annahu ahada ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama qimaran wa hasiyan ya biyo manzon Allah kyauta na jakin daji wa bil abwa a lokacin manzon Allah yana al abwa ya baro Madina kafin ya zo Makka abu waddan ko wani ƙauye da ake kira waddan garuruka ne guda biyu makusanta juna in ka baro madina kafin ka je makka faraddahu alaihi sai manzo Allah ya mayar masa da kayansa yace a ba komai rike kayanka yace a manzo Allah kyauta na baka yace a rike kayanka falamma ra'a ma fi wajhihi da manzo Allah ya duba ya ga fuskar wancan mutum bai ji daɗi ba gashi ya ba shi kayansa ya ba shi kyauta ya ki karba قال سيما ذا التي إنما لم نرده عليك إلا أنا إلا أنا هرما abin da yasa ka ga ba abin da yasa na mayar maka da shi sai dan kasancewar mu din muna cikin ihrami kun gane ko wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim ko wa fi himarin ko rijila himarin ko dai ya ba jakin dajin gaba daya ko kuma ya basu kafa a ciki ko kuma ya basu su wani sashi shitta himar wa fi lafazin ajuz himar a wani lafazin ajuz ajuz kuma shine wato nan kugunsa kenan daga baya sa na baya ma'ana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suka faru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mayar masa kayan sa bai karba ba to me za mu fahimta akan wannan me alaka tsakanin can da can yace na farko dai abinda za a koya cikin wannan hadisi qabuluhul hadiyya jabran liqulubi ashabiha manzon Allah yakan karbi kyauta dan ya kwantar da hankalin wanda yayi ba dan yana da sha'awar abin ba na biyu raddul hadiyya idza wujida mani'un min qabulha manzon Allah ya ki karban wancan kyauta idan yakan ki karban kyauta idan an samu wani sababi da zai hana a karba wa ikhbarul mahdi bi sababi raddi to shi a irin wannan ne wa ikhbarul muhdi da kuma labarta wa shi mai da kyautar sababin da yasa aka mayar masa ba a karba ba wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karbi kyauta idan ba wani sababi na rashin karba ya akwai wani sababi da zai ki karba sai ki karba amma sai bayyana ma dalilin dan karka je kana damuwa bi sadama inna nafsuhu dan zuciyar shi wanda ya bada kyautar ta natsu wa tazula wasayusuhu wasu wasan sai kau abu na uku tahrimu saydil halali ala al muhrim idza kana qad sida min ajalihi haramcin wato um, farautar dabba ta halal ga mutumin da yake mai aikin haji ko umara halaccin cin wannan naman gare shi idan kana karsi da min ajalihi idan an farauci dabbar ne dan shi wato idan kun lura a can gurin sahabbai abu da ya farauto ya su suka ci to amma bai nuna musu ya yi farautar dama dan su ba kamar zai farautar wa kansa ne sai su kuma ya babba su suka ci amma a nan gurin an baiwa manzan Allah kici malamai suka bambanta abin da cewa shi nan gurin mutumin dama ya yi farautar ne dan annabi shi yasa annabi bai karba ba inda ya yi ne dan kansa a ciki sai san wa annabi to ya halitta annabi karba ke kun gane bambanci na ji shine hadisin karshe ko to wannan shine hadisin karshe dai a cikin wannan babi na aikin haji muna fatan abin da muka faɗa zama daidai ubangiji ta ala ya sami mu yi tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe kuma Allah shi ya fi mana